محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين haka yan uwa assalamu alaikum da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha uku ga watan ramadan bayan hijirar manzo daga maka wanda kuma shine yammaci na biyar goma jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir mun fara aya ta 40 amma kuma lokaci ya tin mana bamu karasa ba dan haka zamu tace a farkon aya ta 40 din Allah ya tsare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وبنجي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا إذا بكو زابركم فتياكي با dan amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'azzibukum azaban aliman Allah zai muku azaba azaba wadda take mai radadi a sakamakon rashin fitar fitarku yu'azzibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum kuma ya musanya ku da waɗansu ba ku ba wato ku da kuka ki biyayya sai a kawo masu biyayya ku da kuka ki yin jihadi sai ubangiji ta'ala ya kawo waɗanda za su yi jihadi ku da kuka tsorata kuka firgita sai a kawo waɗanda ba sa jin tsoro ba za su firgita ba ya ayyuhallazina na man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم idan wani ya juya baya ya bar addini idan wani ya ƙi musulunci Allah ce fasaufa ya Allah bi qaumin Allah zai kawo waɗansu mutane an sa musu na bi qaumin dan girmama matsayinsu waɗansu irin mutane waɗansu jarumai waɗansu sadaukai masu sadaukar da dukiyarsu da ransu dan addini ya ci gaba yuhibbuhum wa yuhibbuna suna kaunar Allah Allah na kaunar su azillatin al mu'minin suna yi wa mummunai tawazu'u da kaskantar da kai a a'izzatin al kafirin suna yi wa kafirai yanga da daga kai yujahiduna fi sabilillah suna gwagwarmaya da jihadi dan yada kalmar Allah a bankasa wala ya kafu na la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kam falala Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya so ya Allah ba mu wannan falala wallahu wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne masani ne shine wayastabdil kauman qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da Allah komai ba dan ba ku fita yaki ba wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai illa tansuruhu in har ba ku taimake shi ba lafazin hu yana koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake za a iya fahimtarsa ko da ba a lissafa sunansa ba a nan kusa cikin ayoyin da suka gabata illa tansuruhu in ma ku din ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah in kun ki taimakon sa hakika Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru yayin da kafarai suka kore shi daga makka suka fitar da shi daga makka abin nufi suka tilasta shi suka wa sahabbansa har hakan ya zama sababi da Allah ya bashi izini da yin hijira shi da sahabbansa wato tilastawar kafarai ita ta zama sababin Allah ya yi masa izini cewa ya hijira ka kamar kenan su suka fitar da shi kafare suka fitar da shi saniyar sunaini yana ɗayan mutum biyu ko cikon mutum biyu akan ce saniyar sunaini wato in ba dan sani din ba da isnaini din ba su zama isnaini ba akan ce salisu salasa in ba dan salisu din ba da ba da salasa din ba su zama uku ba biyu sai aka kawo salisu din ya zanto salisu salasa ɗaya sai aka kawo biyu sai ya zama salisu eh, saniyar sunaini kamar yadda kuma uku sai aka kawo ɗaya sai ya zama rabi'u arba'a khamisu khamsa ina fata an fahimta wato kenan duk lokacin da aka ce sani sunaini ɗayan biyu ɗayan mutane biyu shi shine ɗaya sai kuma ɗayan wanda wannan ɗayan shine sayyidina Abubakar Siddiq izhuma fil ghari yayin da su biyan suke cikin kogon dutse dutsen saur wani dutse da ke kudancin makka ko kudu maso gabatin makka bayan gari da ɗan tazara tsakanin dutsen da garin dutse ne mai tsawo to kogon shi can manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je ya buya shi da sayyidina Abubakar suka yi kwana uku kafin su yi hijira zuwa Madina shine izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi yayin da yake faɗa ga sahabinsa ga abokinsa wato shi annabi yake cewa abokinsa la tahzan kada ka tsorata inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai ubangiji ta'ala ya saukar da nutsuwarsa a kansa Allah ya saukar da nutsuwarsa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu ya karfafi manzan Allah bi junudin lam taraha da wata runduna ta mala'iku da ba kwa ganin ta ku Waje ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla ubangiji ya mayar da kalmar kafarai ta zanto makaskanciya wato mafi zama kaskantacciyar kalma wato abinda ake nufi da kalima a nan gurin ana nufin abinda suke kullawa na makirci ko abinda suke kudurin sana na aqida aqida su tacciya ce dan haka ta zama kaskantacciya aikin su mummuna ne dan haka ya zama abin abinda suke kullawa na makirci ba za su ci nasara ba dan haka ya zama kaskantacci. akan ce kalima ana nufin lafazi daya akan ce kuma kalima ana nufin zance mai yawa duk yana ɗaukar ma'anar kalima magana jumla wadda ta kunshi kalmomi uku ko hudu ko biyar sai a ce mata kalima ina fata an fahimta wannan ya zo a cikin alqur'ani mai girma wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala fara daga nan gurin qala me rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tun daga rabbirji'un zuwa la'alli a'malu salihan fi ma nan gurin wannan abin gaba ɗaya sai Allah ce qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha zance ne amma sai Allah ya sa masa suna mai kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun da haka akan ce kalma ana nufin zance akan ce kalima kuma in an ce kalimatullahi ko kalimatullahi ana nufin hukunce hukuncensa ana nufin wa'aduhu wa wa'iduhu alkawalla da yayi na taimakon gaskiya da razani da yayi na kaskantar da ƙarya wa yuhiqqu Allahu al bi kalimatihi walau karihal mujrimun bi kalimatihi ay bi wa'dihi wa wa'idihi bi mawa'idihi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lafazin kalima anan hukunce hukunce al akhbar wal ahkam تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أكن شيء كلمة أنا نفن أبو ماماكي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه وأنا أبو ماماكي دقا اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أي إسا هكا هكا أنت كلمة إذا أنت كلمة فوق كلمة فوق كلمة دتيني على ربي كلمة كلمة كلمة كما رأيك كبد كبد كبد على ربي دياي أما القرآن يا ذا بكلمة ka da li wato fataha akan kaula lamun karkashin eh, tana da kasra kalima wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla kalimatal ladzina kafaru abinda kafirai suke kullawa na makirci dan cutar da annabi sai ya zama kaskantacce kalimatal ladzina kafaru kudurin kafirai aqidar su wanda suke kira zuwa gare ta suke daukar makami dan kare ta sai ta zama kaskantacciya tunda Allah ya dora addinin musulunci a kanta. wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya malamai suka ce da a iya cewa wa kalimatallahi hiya al-ulya sai zanto ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufula wa ja'ala kalimatallahi hiya ulya don larabcin yayi amma menene sirrin da ke cikin wa kalimatullahi suka ce can mansub ne nan marfu wa kalimatullahi marfu'atan marfu'atan marfu'atu thubutan wa luzuman kalmar Allah ko marfu'a ce ba ranar da zata zama a kasa shi yasa aka ce wa kalimatullahi sirrin da ke cikin rufa'a din kenan hiyal uliya aliyatun luzuman wasu butan har abadan abada kalmar Allah madaukake ya ce subhanahu wa ta'ala Allahumma amin wa kalimatullahi hiyal uliya wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke sa sannan Allah ta'ala shine hakim hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari Anas dan Malik yace haddathani Abu ya bani hadisi Allah ya kare yadda a gare shi kale yace kuntu ma'an nabi na kasance tare da annabi a cikin kogon dutse fara'aitu asar al mushrikin sai na rinka ganin sawayen mushrikai qultu sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah law anna ahadahum rafa'a qadamahu wato idan sun kuya dan daga tafin kafarsa da zai hango mu dan suna tsaye ga kofar kogon suke wucewa ta kusur da shi da ɗaya zai ɗan duka zai leƙa ya hango mu kada sai manzo Allah ce ma zannuka bisnayn Allah salisuhuma me zatanka game da biyun da Allah ne na ukkun su dan tabbatar da inna Allah ma'ana ma'iyatullahi ma'ahum an murin kenan ma zannuka bisnayn Allah salisuhuma mai zatanka game da mutum biyun da Allah ne na ukkun su ma'ana ubangiji ta'ala tun da ya zama masa na uku ta hanyar jinsa da ganinsa da ikonsa da hanyar da kariyarsa da taimakonsa faqad nasarahu Allah da ta'yid wa ayyadahu bi junudin lam tarawha to ya za a kuma a ganmu ai ba za a ganmu ba kenan dan taimakon Allah na tare da mu agajin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da mu na akwai abu guda biyu abu na farko bin kalmomin ayar ba wai kwaya kwaya ba amma dan lura da wani abu guda daya ubangiji ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba taimake shi ba Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga makka saniya sunaini yana nabiyin mutum biyu iz huma fil ghar yayin da suke kogon dutse iz yaqulu li sahibihi yayin da yace da sahabinsa la tahzan inna allaha ma'ana wato kar kai fishi Allah na tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi nan fa anzalallahu sakinatahu alayhi ya faru ne bayan annabi ya ce da sayyidina Abubakar la tahzan inna allaha ma'ana ko kuma ya faru ne tun daga lokacin da faqad nasarahu Allahu fa anzala Allah sakinatahu alayhi yaushe ne suka ce ai as-sakina asarun ne min asarin nasri wani alama ce cikin alamomin nasara Allah ya tsora natsuwa a cikin zuciyarka saboda haka alamar ka ci nasara kenan amma idan natsuwa bata zo ba har sai da manzo Allah ce da la tahzan inna Allah ma'ana to a wannan lokacin sai zanto fa anzalallahu sakinatahu alaihi shi yasa waɗansu masu tafsiri suka ce sai Allah ya saukar da natsuwarsa alaihi akan zuciyar Abubakar saboda annabi ya ce da shi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi to amma wannan fasara za ta samu cikas idan sun ji gaba wa ayyadahu sai zanto ya karfafe shi wa ya karfafi wa Abubakar ya karfafi manzo Allah ya karfafi sayyidina Abubakar ko Allah ya karfafi manzo Allah Allah madaukakin sarki ya karfafi manzon Allah kaga lamirin kuma ya canza kin wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalam yasa suka ce dama'ir din kar ay tawzi'u dama'ir bila mubarrir duk damirai su tafi ala shakilatin wahida ala watiratin wahida damiran da su tafi akan tsari daya fa anzala Allah sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa shi Allah din alaihi akan manzon Allah to wannan kuma anzala Allah sakinatahu alaihi ya biyo bayan faqad nasarahu Allah taimakon nasa da ya masa shine fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai ya saukar da nutsuwa a gare shi wa ayyadahu bi junudin lan taraha ya karfafe shi da rundunar da ba kwa ganinta a yaushe yayi masa wannan suka ce a wurare guda uku a lokuta guda uku wuri na farko iz akhrajahu alladhina kafaru thani sunayn wuri na biyu iz huma fil ghari wuri na uku iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana duka fa anzalallahu sakinatahu alaihi natsuwar Allah na tare da shi yayin da ya fito daga makka Allah ya saukar da natsuwa a kansa ba a firgice yake ba ba a razana yake ba in ba haka ba da sai ya fallasa kansa yayin da ya shiga cikin kogon suna tare da sayyidina Abubakar Abubakar na razane shi yana cikin natsuwa yayin da yake fadawa Abubakar maganar baya jin tsoron wani ya ji maganar daga waje duk yana cikin natsuwa kaga daukan wannan tafsirin a wannan tsarin zai wahalar kwarai da gaske amma kuma akwai balaga a cikinsa dan shi ke nuna natsuwar Allah tana tare da annabi a cikin waɗannan zuru zarfin zaman har guda uku idza akhrajahu alladhina kafaru thani sunayn idh huma fil ghar da kuma iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kuma shine zai baka ma'anar ka gane lalle anzalallahu sakinatahu alaihi wato Allah ya saukar da natsuwarsa a kansa, ma'ana natsuwar Allah akan manzon Allah kenan Allah ya saukar da natsuwa akan manzon Allah amma idan aka ce sakina tahu alaihi manzo Allah ya saukar da natsuwarsa akan sayyidina Abubakar kaga fasaran ma ba sai ba ina fata an fahimta to wannan shine abu na farko abu na biyu hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga bara ibn azib Allah ya kare da a gare shi yace sayyidina Abubakar ya zo gida lokacin da ya zo gida fashtara rahlan ya sai abin hawa faqala li azib yace da azib ib'at ma'i ibnaka yahmiluhu ma'i ila manzili turo danka ya raka ni shine albara har ya zuwa gidana fa qala li abi ihmilhu fa hamaltuhu wa kharaja abi ma'ahu arrahal ana ce masa abin hawa wato dabba kenan sannan arrahal kuma yana daukar ma'anar sirdi da ake dorawa a bayan rakumi wato sayyidina abubakar ya je gidan su bara ibnu azib ya sai sirdin rakumi wanda za a dora a bayan rakumi sai ya ce da mahaifinsa sa ɗanka ya ɗaukan mun mu tafi gida sai ce na yarda ya ɗaukan masa suka tafi gida wa kharaja abi ma'ahu yatafaqqadu thamanahu fa qala lahu abi ya aba bakr kayfa sana'tu ma lailata saraita ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifina sai biyu sai abubakar dan ya zo ya karfi kudin wannan sirdi na rakumi da sai abubakar ya saya wannan ya faru ne lokacin ana madina bayan ya zo yana bashi kudin sai ce ba ni labarin abin da ya faru lokacin da kuka yi tafiyar dare kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba wani sai ku daga kai sai manzan Allah mahallin shahidi a nan gurin duk yana nuna falalar na Abubakar Siddiq wato a farkon musuluncin kenan lokacin babu kowa a daren da za a yi hijira kenan ba ni labari Abubakar ya ce asraina lailatana kullaha hatta qama qa'imu dhahira mun yi tafiyar dare gaba ɗayan daren har sai da azhar tayi rana ta take ko ta karkata ta tsakiya wa khalat tariqu hanya ba kowa fala yamurru fihi ahadun hatta rufi'at lana sakharatun tawila ba mai wucewa akan hanya hanya ba kowa sai maka ga kawai wani falalan dutse mai fadi an daga shi sama yana mana inuwa lam ta'ti alaihi shams babu babu rana akan sa ba ba'ad a lokacin rana ba ta hau kansa ba fa nazalna inda hafa ataitu sakra fa sawaitu bi yadi makanan yanamu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi dhillaha thumma basattu alaihi farwa thumma qultu nam ya rasul allah wa ana laka ma hawlak fa nama wa kharajtu anfudu ma hawlahu ma'ana dai tanadarwa manzon Allah wani wuri mai inuwa inda manzan Allah zai kwanta ya ce da manzan Allah kwanta ni kuma in yi gadin ka da abin da zai taho gefen ka in kore shi kwanta kai barci ka huta manzan Allah ya kwanta ya barci ya huta duk wai abin da nake so a nan ba wai kissar da bayanin ta filla filla ba tarayyar sayyidina abubakar dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muna cikin wannan hali fa iza fa iza ana bi ra'i ghanamin muqbilin bi ghanamihi ila sakra muna kan wannan dutse ko falalan dutse sai ga wani makiyayin dabbobi ya koro tumakinsa inda muke yuridu min allazi arna ya hango inuwa a wajen shi ma yazo kamar mu ma yadda inuwa ta kawo mu falaqituhu sai ne maza na tare shi inda yake fa liman anta ya gulam kafin ya tambaye ni nace kai yaron wane ne bawan wane ne wa kake wa kiwon dabbobi fa qala li rajulin min ahli al sai ya ambaci wani mutum cikin mutanen madina qultu afi ghanamika labanun cikin tumakin naka akwai wanda take da nono kala na'am yace i e, fa qultu afatahlibu li zaka dan tatso mun nonon mu sha kala na'am yace e fa akhadha shatan fa lahu unfudh ad-dar'a min ash-sha'ri wat-turabi wal sai kama hantsar dabbar zai tatso nono wanda abubakar zai karba ya je su shashi da manzon Allah yaron ya kama hantsar dabbar zai ja sai sai sai na abubakar sai samu wani abu ka kore bakin nonon saboda kura saboda datti kaga tsafta ta musulunci kenan saboda dabba tana ta yawo cikin ciyayi kaga bakin nonon ya daddaga sannan kura ta kama idan ka je ka matso kai sai ya shiga cikin abinda zaka tatsa sai ce gyara gyara bakin hantsar nonon saboda kura saboda datti saboda wato gashi da iska ya dauko fa halabali fi qa'abin ma'ahu sai ya tatso mun nonon a cikin wani kofi ya kawo wa ma'i idawatan artawi fiha lin nabi sallallahu alaihi wa sallam liyar liyashraba minha wa yatawassa ni kuma yana dauke da wani mazubin ruwa da shi nake dan wa annabi ruwan sha da ruwan alwala fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa karihtu an uqidahu wajen annabi yana barci ko ba so in tayar da shi barci saboda ladabi sai ya tsaya har sai annabi ya dan kansa fa kaza amma ina zuwa cikin dace kuma ya min sai na dan zuba wani ruwa a cikin wannan nonon hatta baru da asfalhu ruwan dan saboda yana da sanyi da ya shiga sai nonon ma ya zanto yana da sanyi yadda manzo Allah zai iya sha cikin kwanciyar hankali fa qultu ya rasulullah ishrab min hadha laban nace manzo Allah sha wannan nonon duk wannan ka duba hidima da sayyidina Abubakar ke wawa yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sha manzo Allah ya sha Harshen can da naji na gamsu lallai ya sha in ji abubakar sun maƙala alam ya nilin rahil manzo Allah ya ce lokacin tafiya bai yi ba dai har yanzu muna nan a ɓoye lokacin tafiya bai yi ba yi sai na abubakar sai na abubakar ce har yanzu da saura qala farta hal na ba'da ma zalati shamsu bayan rana ta bar tsakiya sai muka tafi watta ba'ana suraqatu ibn malik suraqa ibn malik bi bayan mu wa nahnu fi jaladin min al-ardi muna kan wani tsandauri na kasa cikin tafiya fa qultu ya rasulullahi utina ce manzo Allah ana biye da mu ga wani mutum nan an biyo an turo shi ya same mu saboda a lokacin nan mutanen makka sun ce a bi sawun annabi a kamo shi duk wanda ya zo da shi hayyan aw mayyitan lahu mi'atu ba'ir za a bashi raƙumi 100 da haka wannan suraka ya biyo baya fakala sai manzo Allah ce da shi la tahzan inna Allah ma'ana karka da mu ubangiji ta'ala na tare da mu to wannan inna Allah ma'ana din cikin hadisi ita ce wacce ta cikin aya ko wacce daban wannan daban wannan suna cikin halin tafiya watan ma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana dan hadisin wancan gashi abin da yake ma zannuka bisnainillahu salisuhuma kaga ne la tahzan inna allaha ma'ana din kin ko dai kalmar ta mai ko kuma guda ɗaya ce amma dai a zahirin riwaya ta mai ya faɗi ta lokacin suna cikin kogon dutse kuma ya faɗe ta bayan sun kama hanyar tafiya to a wannan lokaci mai faru fada alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mummunar addu'a ga wancan mai bin sawun su wanda aka turo dan ya zo ya kama su wannan mummunar addu'a da ya masa sai dokin sa kawai ya zame da shi ya faɗi nan take fa qala inni qad alimtu annakuma qad da'awtuma alayya daga nesa gashi ga annabi amma ya kasa zuwa inda yake yace lalle na san kun yi mummunar addu'a ne addu'ar ku ta kama na doki na ya kasa motsi haka ya koma gida ba tare da ya ci nasarar sukar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba suka yi ta tafiya har abin da ya faru zuwa Madina ba karshen kissar kenan ba amma dai abin da nake so in ce da mu aya ta alqur'ani ta ba da shaidar cewa annabi sallallahu alaihi baya tare da kowa lokacin da ya fito daga Madina sai shi sai sayyidina Abubakar Siddiq sannan hadisi na Bukhari da Muslim sun nuna annabi baya tare da kowa cikin sahabbai sai shi sai sayyidina Abubakar siddiq abinda wannan ke nuna wa falalar sayyidina abubakar siddiq akan dukkan sauran sahabban manzon Allah darajar sa da daukakar sa akan dukkan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka nassanta cewa sahibin manzon Allah ne cikin alqur'ani karara irin sayyidina abubakar shi yasa malamai waɗansu malamai a mazhabar malikiya suka ce idan mutum yayi inkarin sahabantakar ali yace ali ba sahabin annabi bane ba Umar ba sahabin annabi bane Usman ba sahabin annabi bane ba suka ce ya zama dallun mubtadi'un batacce kuma dan bid'a amma idan mutum yayi inkarin sahabantakar Abubakar ce Abubakar laysa bi sahabiyyin lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce fa huwa kafirun murtaddun al islam saboda me saboda suka ce qararar nasti ya nasanta sai na abubakar siddiq ma'ana kamar mutum ya yi fada da aya karara wadda ba ta bukatan ka ce ta inganta ko bata inganta ba amma sauran hadisi ne ka iya cewa ya inganta ko bai inganta ba sai dai a ajiye akan sikelin karban hadisi a ga kana da gaskiya ko kana kan ƙarya lokacin da ka ce ya inganta ko ka ce bai inganta ba sai a auna akan cikin sikeli kaga duk wannan na nuna falalar sayyidina abubakar siddiq akwai magana a gurin ta Imam qurtubi mai kyau abin da yasa nake faɗin wannan magana ba dan kunan kawai nake yin tafsiri ba kun ga ana ji yawanci a wurare da dama ana ji a Kano da Kaduna akwai ko masu zagin sahabban manzon Allah su ci mutuncin su musamman sayyidina Abubakar Siddiq a nan gurin littafin al-Imam qurtubi ne yace qala al-Arabi shine al-Qadi Abubakar ibn arabi al-Maliki yace yace qalat al-Imamiyya qabbahahu Allah da ya ce al'imamiya yana nufan shi'a al-Imamiyya al-Isna Ashariya shi'ar Iran yace Allah wadaransu sun ce wai huznu abi bakrin Filgari damuwa da abubakar yayi a cikin kogon dutse dalilun ala jahalihi wa naqsihi wannan na nuna jahilcinsa sannan kuma yana nuna shi nakasashen mutum da ya tawayayye wa fi qalbihi da kuma raunin zuciyarsa wa khawfihi da tsananin tsoronsa bai da jarunta suka ce shi yasa yayi ta fushi yayi ta damuwa har sai da manzo Allah ce la tahzan inna Allah ma'ana kaji fa dan su zagi sayyidina Abubakar sai yace wa ajaba ulama'una malaman mu amalikiyyan ta sun bada ansa dangane da wannan suka ce anna idafata alhuzn ilayhi laysa bi naqsan a dingina wa sayyidina Abubakar cewa ya damu ko ya yi bakin ciki lokacin da ya ga kafirai kamar sa hango su ji da annabi wannan ba nakasa bane ka allam yanqus ibrahim hina qala anhu yadda kuma dama da aka jingina annabi ibrahim damuwa hakan bai masa nakasa ba da Allah ya ce falamma ra'a aidihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa sai ya damu ya tsorata inda Abubakar ya tsorata to annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah ya riga shi jin tsoro idan kuka ce Abubakar ya zama na kasance dan ya tsorata to me za ku ce game da annabi Ibrahim walam yanqus Musa bai tawaye annabi Musa ba lokacin da Allah ya jingina masa tsoro ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la sannan bai zama tawaya ga annabi Lutu ba lokacin da aka ce da shi wala tahzan inna munajjuka wa ahlaka kafin a ce da sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana an ce da annabi Lutu wanda annabi ne manzo ne la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kana min al-ghabirin cikin suratul ankabut yace fa haula il uzama waɗannan manya manya salawatullahi alaihim amincin Allah tabbata gare su gashi kadu inda indahum taqiya an samu jin tsoro da firgita tattare da su gashi kuma nassi ne wanda baya karban kowane irin ihtimali walam yakun zalika ta'anan alaihim wa wasfan lahum bin naqs da dai wannan bai zama abin zargi a gare su ba bai zama kuma hujja na asfanta su ta waya ba wa kazalika fi abi bakrin haka sayyidina abubakar haka ba zai taba zama hujja na a zarge shi ba kamar yadda su masu zargin su suke yi ina fata an fahimta kun ga wato duk lokacin da muke magana ahlus sunna da'awar su tana da asali yanzu wannan littafin qurtubi ne shi kuma ya ciro daga littafin alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki kaga qurtubi kenan shi ma a wurin wani ciro shi kuma ya ciro a wajen wani to haka silsila take ta da'awar sunna wane ya jiga wane wane ya jiga wane wane ya jiga wane har zuwa ga tabi'i har ya zuwa ga sahabi haka da awar sunna take amma da awar bid'a kuwa wane ya jiga wane wane ya jiga wane ta kare igiyar ta yanki idan ka bi igiyar tarihi ba za a danganta ka zuwa ga sahabin annabi ba tana a danganta ka zuwa ga annabi to wannan shine bambanci tsakanin sunna da bid'a ita sunna tana dangantuwa kai tsaye zuwa ga sahabban annabi zuwa ga annabi ita ko bid'a tana yankewa a hanya wane ya ji wane wane ya ji ga wane shikenan igiyar ta tsinke sai aka tsaya a nan amma wane ya ji wane har ya zuwa ga sahabi har ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji yace iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا أو كي قراءة كم قراء العشرة يعقوب الحضرمي شيا كرنت وكلمة الله هي العليا توجيه تسيد أنت وجعل الله كلمته هي العليا ألا ياسن كلمة تزنتو هي العليا يا ما قراءة الجمهور كم شيني أبن نفعل توجيه تكلم والله عزيز حكيم سيالة جميل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون anfiru khifafan wa thiqalan ku zabura ku fito yaki khifafan wa thiqalan samari da kuma dattijai shine khifaf da thiqal domin lafazin khifaf jam'i ne na khafif lafazin thiqal jam'i ne na thaqil shi yasa waɗansu suka ce al-khafif shine saurayi dan ba nauyin kowa a kansa baya da mace ya da ya bai daure ba ba mai tambaye shi kudin ce fa ne thaqil magidanci ga 'ya'ya ga mata ga jikoki a tambaye shi kudin tefa ne kudin makaranta haza kafifun wa haza sakil ku fita wajen yaki khifafan wa thiqalan samarinku da kuma dattijanku haka waɗansu malaman suka ce waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan masu jin tsoro da waɗanda ba sa jin tsoro jarumai waɗansu malaman suka ce khifafan wa thiqalan mawadata da talakawa al khafif shine al faqir as saqil shine al ghani mawadaci da wanda yake talaka duk ku fita wajen yaki a takaice da maganganu wajen guda goma waɗansu ma malaman sun kai maganganun goma sha biyar amma dukkanin su baki shiyoyin juna ne yana cikin saɓanin da ake kira ikhtilafu tanawwu a babin tafsiri ba ikhtilafu tadad ba saɓani na ƙarin bayani na yadda wannan ma'anar ba ta cin karo da waccan waccan ma ba ta cin karo da waccan lalle a wurin yaƙi ana buƙatan samari ana buƙatan dattijai samari karfinsu da kuzarinsu dattijai hangen nesa da makircin yakinsu da ra'ayoyinsu kaga ana bukatar kowa lalle a wajen yaki ana bukatar talakawa ana bukatar masu kuɗi talakawa su kawo kansu masu kuɗi su ba da dukiyoyi masu kauri kaga dai duk wannan kowa ya shiga ciki kenan lalle ana bukatan mai tsoro ya fita tare da mara tsoro dan ya koyi rashin tsoro a wurin mara tsoro dan ya karawa taron jarumai yawa shi kanshi idan suka taru da'ifun wa da'ifun yusawi qawiyan suka ce da mai rauni da mai rauni da mai rauni in ka hada mai rauni plus mai rauni plus mai rauni sai ya zama mai karfi <laughs> shi yasa suka ce la tuqasim bi wahidin ahla baitin fal qawiyan fad da'ifan yaghliban qawiyya kada duk karfinka kace zaka tsokano mutanen gida su duka domin idan ka gamu da ragwaye guda biyu sa iya cin nasara akan mai karfi guda ɗaya wato sarkin yawa ya fi sarkin karfi abin nufi dai kowa ya fita yaki malamai suka ce wannan ɗaya kenan daga cikin wuraren da ke nuna yakin ya zama fardu ain shine idan shugaba idan imam idan khalifa yace a fito gaba ɗaya kowa da kowa to ya zama fardu ainin kowa sai ya fita kowa sai ya fita ba wanda za a saurarawa wajen fita ha kuma idan abokanan adawa suka shigo gari har suke kokarin cin gari da yaki to yaki ya zama fardu ainin kowa sai ya fita ina fata an fahimta wannan yana cikin wurare da yaki ke zama fardu ain amma in ba haka ba sauran wurare yakan zama fardu kifaya ubangiji ta ala ce in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da dukiyoyinku ku yi jihadi da kayukanku fi sabilillahi dan da kalmar Allah dan kalmar Allah ta kafu a ban kasa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito takaffala Allahu liman jahada fi sabilihi Allah ya yadda ya ba da tabbas ga dukkan wanda ya yaki dan yaɗa kalmarsa la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi ba abin da ya fitar da shi daga gidansa sai gwagwarmaya dan yaɗa kalmar Allah wa tasdiqu kalimatihi da gaskata alkawalan Allah Allah ya yi alkawali bi an yudkhilahu janna cewa zai shigar da shi aljanna idan ya mutu a can aw yurji'ahu ila maskanihi allazi kharaja minhu ko Allah ya dawo da shi gidan da ya fita daga ciki ma amana la min ajrin aw ganima tare da abin da yake guzurin sa na lada da ya samu a wajen yaki da ganima da ya samu a wajen yaki abin nufi dukkan wanda ya fita da yaki babu hasara a ciki in ka mutu Allah madaukakin sarki ya maka alƙawarin aljanna in ka dawo gida nasara ce ka samu wato a wurin yaki alƙawali ne na nasara guda biyu babu wai nasara da tabewa a cikin yakin musulunci in an cika sharuɗan da ake bukata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi a gare ku in kun kasance kuna da sani wato ma'ana ku fita gaba ɗayan ku khifafan wa thiqalan din shine yafi alkhairi a gare ku to malamai suka ce ita wannan aya da take nuna hukuncin fita yaƙi ga kowa da kowa an sassauta hukuncin ta daga baya aka yafe wa waɗanda suke da uzuri da haka ba shafe ta aka yi ba an dai sassauta hukuncin ta ne Allah ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'radi harajun wala alal maridi haraj wato babu laifi ga makaho idan bai je yaki ba babu laifi ga gurgu wanda bai samu fita yaki ba babu laifi ga mara lafiya idan bai fita yaki ba a wani wuri ce laisa alal du'afa'i wala alal marda wala alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون babu laifi ga masu babu laifi ga makafi ko marasa lafiya babu laifi ga waɗanda ba su da abin hawa idan wurin nesa ne ya fi ƙarfin a tafi a ƙasa shi ko baya da abin hawa da zai hau shi ma an yafe masa ba sai ya je yaƙi ba ma'ana dai waɗancan ayoyi da ayat da ke cikin suratul fatihi da makamanci da ke cikin suratul nuri da wannan da ke cikin wannan surar laysa alal du'afa wala alal marda wanda zamu zo kanta nan gaba duk suna rage ko sun sassauta tsananin da wannan ayar da muke cikin ta ta yanzu da tace firu khifafan wa thiqalan a fita gaba ɗaya kowa da kowa ba yafewa kowa ba ba wai shafi ta suka yi ba ina daddada muku ba shafi ta suka yi ba duk da cewa akwai malamai da suka ce shafi ta suka yi amma malami suka ce da shafi ta suka yi da kenan sun shafi da fiqalan da khifafan din kowa ba zai je yaki ba amma su kansu cewa suka yi an yafewa wanda yake khafif khafif sai zanto mara lafiya khafif sai zanto wanda baya da abin hawa kuma wurin nesa ne khafif sai zanto makaho khafif sai zanto a'raj to amma fiqal mai lafiya da mai abin hawa da kaga waɗannan duk suna nan ba shafi take na akai ba sassauta hukuncin ta akai sannan duk da sassautawa aka yi dangane da makaho dangane da gurgu dangane da tsohon da ya tsufa tare da haka sahabban manzan Allah saboda kishin su da addinin musulunci an ga yadda waɗanda dattijan cikin su sun rinka fita yaki Abu Talha al-Ansari bayan ya tsufa a kasar Sham ana kai raraka inda kafare suke ana musuluntar da waɗansu ana kwato wuraren ko da suka kwata na musulmai ko waɗanda suka yi wa ta'addanci cikin musulmai ana rama musu ya tsufa ya'yansa suka tare shi a gida suka ce kayi yaki karkashin tutar manzan Allah kayi yaki karkashin tutar sayyidina Abubakar kayi karkashin tutar Umar yanzu kuma lokaci ya yi da za ka huta ka tsufa bari mu mu tafi ce a'a sai karanto musu suratul tauba tun daga farko har sai da ya zo nan in wa ينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم in lakum in kuntum تعلمون ce to wannan ayar bata biya mu uzuri ba sai na je yace tunda a ce khifafan wa thiqalan ɗayan biyu ne ko in zanto khafif ko in zanto thaqil to dole sai in tafi kenan bayan da ƴaƴansa suka iya aka suka kyalici ya tafi ha kuma wato abin nan miqdad bin al-aswad shi ma bayan ya tsufa ƴaƴansa suka shawarce shi ba sai ka je yaki ba yace sai ya fita duk yana kafa hujja da wannan aya haka lokacin da amru bin al jamu shi kuma gurgu ne yana dangishi yazo zai zai ina dangishi yazo zai tafi yakin Uhud ƴaƴansu suka ce ai an ce laisa alal a'ma harajun wala alal araji haraj an riga an yi maka afuwa sai je tambaye manzo Allah ya ce wai yanzu idan na fita yaki da wannan kafartawa ina dangishi sai aka kashe ni zan shiga aljanna yace eh zaka shiga aljanna yace kuma in na shiga aljanna zan shiga ina dangishi aljanna manzo Allah ya ce ai aljanna babu gurgu in dai ka shiga kafar za ta biki yace to ko sai na je yaki yaje yakin Uhud sai da ya shahada a can to kaga mazaje kenan ashe su sun fahimci ayar a matsayin ba shafewa aka yi ba sassauci aka yi wato in da ya zama wajibi gurgu ya je wajibi makaho ya je wajibi mara lafiya ya je yanzu ba wajibi bane ya je amma idan ya je ya zama mai ja'izi in yana son shahada kar ku hana shi ku kyale shi ba haramun ne ba idan ya je amma ja'izanci yana dan ashe kaga maganar an shafe ayar wannan ba haka take ba ina fatan mun fahimci abin da nake so in gina cikin maganganun malamai ubangiji ce laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk law kana ardan qariban da wani abin alatu ne na duniya makusanci da za a samu wa safaran qasidan da kuma tafiya matsakaiciya ba mai dogon zango ba lattaba'uka da dukkan munafukai sun bi ka amma munafukai in tafiya ta yi nisa ba sa iya zuwa in abin da za a samu ko da na duniya ne amma shi ma sai an sha wahala sai an yi dauki ba dadi ba za su je ba walakin ba'udat alaihim shukka sai dai tazarar ta yi musu nisa lafazin ashukka almasafa kenan tazarar ta yi musu nisa da yawa Wasa halifu na billahi da sannu za su zo suna rantsewa da Allah law istata'na la kharajna ma'akum suna cewa wallahi da mun sami iko da mun fita tare da ku wajen yaki su fada maka su fada su habbai da suka raka ka yaki Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu. bisa ga wannan gaba ne a cikin aya malamai suka ce ashe duk wanda ya rantse kan ƙarya ya halakar da kansa domin yahlifuna billahi law istata'ana la kharajna ma'akum suna rantsuwa da Allah wallahi da muna da iko da mun fita tare da ku alhalin ku suna da iko kaga sun rantsa ne kan me kan ƙarya sai Allah ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kansu wallahu ya'lamu innahum lakazibun ai Allah ya san ƙarya suke da suka rantsa din nan ashe kenan duk wanda ya rantsa da Allah kan ƙarya yayi me ya halakar da kansa wannan aya lallai tana jijjiga zuciyar mutumin da ke rantsuwa da Allah kan ƙarya a dalili na siyasa a dalili na yakin neman zaɓe a dalili na ciniki a dalili na sayar da sayarwa ka rantsi da Allah kan ƙarya faqad ahlakta nafsak hakika ka halakar da kanka babu wani uzuri da zai halatta maka rantsi da Allah kan ƙarya in dai uzuri ne kawai na siyasa kadai ko na kasuwanci kadai ka ce ai duniya yanzu idan mutum ya ce gaskiya zai ba zai rayu ba abin da kake nufi in an yi wa Allah da'a ba za a rayu ba sai an saba masa za a rayu yanzu ka zama ka muna na zato game da Allah cewa idan an bi shi ana cikin wahala sai an saba masa ne yake cikin jin daɗi ka zama cikin waɗanda suke zunnuna billahi zanna sau suna muna wa Allah zato Allah tsare mu ci gaba afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعذبك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله سبحانه وتعالى يتعافى الله عنك الله يا مك أفواه لما أذنت لهم دمي kai musu izini su munafukai lokacin da suka kawo uzurin ƙarya cewa ba za su je yaƙi ba saboda wannan uzurin dan me kai musu izini na su zauna a gida kyale su mana hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu har waɗanda suke masu gaskiya su bayyana gare ka wa ta'lam alkazibin kuma ka gane makaretan cikin su abin nufi in dai duk wanda ya bada uzuri za a karba to ba a iya gane mai uzurin ƙarya mai uzurin gaskiya dan su munafikai kafin su je wajen manzon Allah suka ce nazhab nasta'zin rasulullah in azina lana qa'adna wa in lam ya'zan lana qa'adna suka ce mu je mu neme shi izini mu ce da Allah muna da uzuri amma fa in ya ba mu uzurin mu zauna in ma ya hana mu dai zaman zabi ba za mu fita ba su da masu daga sun kulla niyya akan ba za su fita ba da haka amma suna son su kare rashin fitarsa da dan uzuri na ƙarya ko yaya yake wai dan a ce musu ai ai sun so fita ai ai akwai uzurruka ne da suka yawa da haka musu samu sun fita ba shine Allah ce dan bai ka ba su izini kyale su hatta ya tabayyana laka allazina sadaku har masu gaske cikin su su bayyana gare ka wa ta'lamal kadhibin waɗanda suke makaryata kuma ka gane su da yawa daga cikin malamai sukan ce malaman tafsiri da sauransu afallahu anka ma'ana an riga an yi wa manzon Allah afwa kafin a zarge shi suka ce al'afu ne yazo qabla al-itab kafin zargi Allah ce an yi maka afuwa amma kuma dan mai kai musu izini kaga nan gurin zargi ne dan mai kai musu izini amma da yawa kuma daga cikin waɗansu malaman na tafsiri da waɗansu daga cikin marubuta a babin falalar annabi sallallahu alaihi sallam, kamar su alqadi iyad a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa yace lafazin afallahu anka lima azinta lahum ba afallahu anka baya da alaka da lima azinta lahum lima azinta lahum tana nan Allah na tambayar sa me yasa kai musu izini sannan kuma yi musu izini da yi ba zunubi bane ballantana a bukaci fallahu anka ba ma'asiya bace ballantana a bukaci fallahu anka illa iyaka ita a fallahu anka al'ada ce ta larabawa da alkur'ani ya sauka da yaran su in sun so girmamawa za su bude maka magana da addu'a za ka ga mai littafi ce i'lam rahimakallahu ta'ala anna tauhida yankasimu ila salati akasam i'lam afaka Allah anna kaza wa kaza wa kaza kaza wa kaza i'lam ahataka Allah bi ri'ayatihi anna kaza wa kaza kaza wa kaza wannan al'ada ce ta laraba dan tausasa zance ga wanda suke so su yi zance sai su bude maka da addu'a Allah jikanka da gafara ai ya kamata kai kaza ka kaza Allah sai ka ya kamata ka gane kaza wannan akan wannan tsarin ne wannan aya ta sauka amma ba laifi annabi yayi ba Allah ya ce afallahu anka amma ka afuwar laifinka kuma me yasa kai ba haka bane ba haka alqadi iyad ya faɗa cikin littafin ashifa eh wanda wani malami ke cewa kulluhum hawala dawa'a walakin ma ata bishifa'i illa iyadu dukkanin su sun nemi maganin amma ba su samu warakar ba sai a hannun iyadu abinda yake nufi littafin sa ashifa bi tarihi huquqil mustafa ya tattaro bakin zaren abinda ake bukata na sanin matsayin mazan Allah amma kuma imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala ya ce littafi ne mai kyau ba dan abin da ke ciki ba na hadisai mawdu'ai da za'ifai da wahiyat ce inda za zaka dauki dalailun nubuwa na imamul baihaqi to ya fi ashifa inganci ta fuskar riwaya wane mutum dole sai ka bi maganganun malamai kafin ka san yadda za zaka tace maganganu in ba bi maganganun su ba za ka kai ko ina ba ubangiji ta ala ce lauka na arzan qariban wa safaran qasidan mun wuce nan ubangiji ta ala ce afa Allahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir lalle waɗanda suka yi imani da Allah da ranar karshe la yasta'zinuka ba sa neman izininka an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wajen su yi jihadi ko kasi jihadi ba sa neman izininka wato wannan kalmar tana da wahalar fassarawa da hausa kai tsaye domin idan kai mata fassara hausa kai tsaye ba za ta ta ma'anar da ake bukata ba domin lafazin al-istizan asalinsa a larabci shine talabul izni fi ibahati amalin aw tarkihi fi ibahati shay'in aw didd zalik akan ce ista'zana fi an yazhaba ila al-ijtihad wa alla yazhaba ya nemi izini shin ya je jihadi ko kar ya je sai aka ce da shi je ko kuma aka ce da shi kar ka je. to kaga a gurin wato jumlar yadda take la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wa alla yujahidu ba sa neman izinin ka dangane da maganar su je yaki ko kar su je yaki su kawai sun yadda za su je ne ina fatan kun fahimta amma sai aka kawo an yi jahido don aka shafe wa Allah yi jahidu aka shafe ta duk da cewa larabcin al-istizan yana bukatar ababen guda biyu wato mummunai na gari mummunai masu imani ba sa neman izinin cewa a kyale su zauna a gida ko su tafi yaƙi kawai su sun yadda za su tafi yaƙi ba ma sa kawo maganar zaman gida ba sa kawo cewa wato suna da wani uzuri wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta ala masani ne dangane da masu takawa inna ma yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suke neman izinin ka cewa su je ko kasu je su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar karshe ba wartabat qulubuhum zukatansu sun yi shakka game da abin da kake musu alkawari na aljanna game da abin da kake alkawarta musu na nasara idan an je wajen yakin fahum fi raibihim yataraddadun fahim su fi raibihim a cikin shakkar su wajen alkawalin nasara da kai musu da alkawalin aljanna da kai musu in sun yi shahada yataraddaduna suna kwangaba baya lafazin at-taraddud shine az-zahab war-ruju'u al-mutakarrir fi makanin wahid je ka zo je ka zo so adadi sama da daya wato su yi kamar su yarda su ce kai ba mu yarda ba su yi kamar sun amince su ce kai ba mu amince ba su yi kamar sun yi imani su ce kai ba mu yi imani ba amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru kaga kenan shine astarattut kai kawo kon gaba kon baya wato sun kisa tsaya akan imani tsantsa sun kisa tsaya akan kafirci tsantsa amanu sun makafaru wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai dan mummune su amanu sun ma'amanu ne sun yi imani sun yi imani kuma su ƙara imani kan imani wallazina hatta da hum hudan wa atahum taqwahum amma munafikai kuwa amanu sun makafaru sannan da ƙarshe sun mazdadu kufran sai su ƙara kafirci kan kafircin su Allah ya tsare mu Allah ya ce ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاقهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كاذبون ubangiji ce walau aradul khuruj inda sun yi nufin fita yaki addu lahu udda da sun yi tanadi da ya dace da fitar da ba wai sai in za a fita ba su zo suna neman izini cewa muna da uzuri kaza wanda ya san za a tafi a tafiyar da annabi bai boye inda za a je ba kuma har ya nemi taimako ko masu taimako sun bayar ai a wannan lokacin duk masu tafiyar gaske an san sun ci gaba da damara tun lokacin da suka ji za a fita amma waɗanda dama ba su tashi tsamara ba sai ranar tafiya yau ai ba a fafe gora a ranar tafiya yaushe zaka fafe yaushe ka hore yaushe zaka sanya nono a ciki ka rike guzurin ka na fura dan ka sha a hanya ai ba a fafe gora a ranar tafiya akan fafe gora ne kafin tafiya da mako ɗaya ko kwana goma ga masu himma ba a tanadin yaƙi ranar yaƙi ba a tanadin jihadi a ranar da jihadin ya zo akan yi tanadinsa tun kafin zuwansa akan yi dukkan tanadin da ya dace a yi masa shine Allah ke zargin su rashin tanadin ku ya nuna dama ba ku yi niyyar fita ba walau aradul khuruja la addu lahu udda inda sun yi nufin fita da sun yi tanadin da ya dace da fitar walakin kariha Allahum bi'asahu sai dai ubangiji ta'ala ya ki zaburar da su abin nufi ubangiji ta'ala bai so ya ba su karsashi na su tashi su je yakin ba saboda abin da ke cikin su na dattin aqida na mummunar manufa in ma sun je ba za su yi amfani ba sai aka kanannatar da su aka kasalantar da su walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum sai ya kasalantar da su wakila aka ce da su uqudu ma alqaidin ku zauna tare da zaunannu zaunannu su ne mata waɗanda ba su zuwa yaki da guragu da makafi da yaran da basu balaga ba da marasa lafiyar da suke gida to a ce waɗannan su ne abokanan hiranka duk wani jarumi ya fita yaki kai kan aika ga uku baka da abokin hira idan ka fita daga inda zaka zauna wajen mata ana daka ko ana wani abu sai kuma ka fita wajen guragu wajen makafi sai wajen marasa lafiya sai yara yan ƙanana suna tsalle tsalle ma'ana duk jarumai na gaske sun fita ai wannan ba karamar hasara ba ce dan haka tabar da su Allah yayi aka ce da su uku doma alqaidin ko dai Allah ya ce da su uku doma alqaidin bilisanil hal ko ko bilisanil maqal bilisanil hal ya umarci mala'ika ya faɗa musu haka ko ah, bilisan al-maqal kenan bilisan al-hal kuma wato ainihin an ce da su ku zauna ma'ana Allah ya kaddara musu zama na sun zauna sun kasa fita sun zauna tare da zaunannu Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa kabalan in ma sun fita cikin ku dan yaki din ma zadukum ba abin da za su kara muku illa kabalan face barna lafazin al-khabal shine wato ainihin barna wala awda'u khilalakum kuma da sun yi kai kawo a tsakankaninku akan ce wada'a yada'u wada'an wa wudu'an wada'a aljamal idan rakumi yi hanzari ko ya gaggawa yada'u alba'ir idan yi gaggawa aw wada'a alba'ira ya zaburar da rakumin ya yi hanzari to al-idha shine al'isra gaggawa da hanzari khilalakum lafazin khilal jam'i ne na khalal wato khalal kuma shine alfurjatu bayna shay'aini samun wata kafa tsakanin ababai guda biyu da suke haɗe sai aka samu kafa to munafukai idan sun fita ba abin da za su kara muku illa kabalan sai barna ta hanyar su rinka hada annamimanci wala auzu khilalakum kuma da sun yi kai kawo a tsakankaninku su dauki zancen wannan su kai wa wannan su ɗauko zancen wannan su kai wa wannan su yi ta annamimanci da haɗa gulma da haɗa faɗa a daidai lokacin da kuke bukatan ku haɗe ku dunkule a daidai lokacin kuma su kuma suke ƙara muku baraka suke ƙara yaga shi yasa ka zama sababin ɗinke kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sababin ƙara yaga ta da ƙara lalata ta ba dan ƙara yaga al'umma da ƙara raba kanta sifa ta cikin sufofin munafukai kuma da zaran an rarrabu ba za a iya yaƙi ba dan Allah ce inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan amma su munafukai wala auda'u khilalakum sai su tsatsa ga tsakankaninku su yi kai kawo a tsakankaninku su raba kanku ya bugu na kuma fitna suna son su fitine ku wa fikum sama'una lahum a cikin ku akwai waɗanda suke sauraron su wanda gani suke gaskiya suke faɗa in sun yi magana shine sama'una lahum haka al-imamu qatada imamu qatada ya faɗa shi da waɗansu daga cikin malaman tafsiri waɗansu suka ce wa fikum sama'una lahum a cikin ku ko mummunai akwai samma'un lahum yan rahoton munafukai ko da yake manyan sun zauna a gida ba su fito ba amma sun turo yan rahoton su da su rinka ba su labarin ba al'ummar ba waɗanda suke cutar da al'ummar musulmai a duniya irin munafukai kafiri tsantsa baya da illa ga musulmi irin munafiki dan kafiri da ya zo da kun ganshi kun san kafiri ne duk abin da ya shafi sirrin ku na gaske ba za ku bayyana a gaban shi ba in kuna da hankali amma munafiki kuwa ya fi ku daɗin baki ya fi ku kaza ya fi ku nuna san imani ya fi ku zaƙewa da zakalkalewa sai dai ko baya tare da ku a zuci to shi sa yake da hadari yutika min tarfi lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu sa'labu harshen sai baka amma bai baka zuciyarsa ta tare da kai ba shine wa fikum sama'un lahum ubangiji ta'ala ce wallahu alimun bizzalimin Allah yana sanar da azzalimai ma'ana Allah yana sanar da munafukai yana sanar da kafirai wannan razanarwa ce Allah ke musu cewa ba su isa su cutar da annabi da mummunai ba laqad ibtaghaw alfitnata min qablu ai dama can sun so su fitine ku laqad ibtaghaw alfitnata sun nemi fitina tun da wa qallabu lakal umura kuma sun jujjuya maka al'amurra taqlibul umur shine abin da yake zahirinsa sai su koyi sai su fito maka da baɗinsa batinin sai su koyi sai su fito maka da zahirin sa ma'ana lokacin da kai kike da bukatan ka san zahirin abu da batinin sa su sai su koyi maka batinin su sakan maka zahirin kuma zahirin da suka faɗa ba gaske bane shine kallabu lakal umura dan lafazin al'umur jam'i na al'amru al'amru yana ɗaukar ma'anan sha'ani kallabu laka umurahum sun jujjuya maka al'amuransu sun kukkulla maka makirci sun yi duk yadda za su yi su da ire iransu don su cutar da kai su cutar da sahabbanka shine kallabu laka al'umura hatta da al har har zuwa lokacin da gaskiya ta zo wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana wa hum karihun su suna wa hum su suna masu kin wannan abin da ya bayyana na gaskiya kullum ba sa son gaskiya ta bayyana sun fi so ƙarya ta ci gaba da sai tsara akan gaskiya Allah ya tsare sallatin ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا ubangiji ya wa minhum a cikin su man yaqulu akwai wanda yake cewa izalli wa la taftinni izalli yi min izini in zauna a gida wa la taftinni kar ka fitine ni kar ku zana ce izalli ku tabbata na sabawa kira'a lafazin wannan na duk inda aka samu alhamza guda biyu daya tana cikin asalin kalma ɗaya kuma an kawo ta littawassul biha ilan nuzuk bisakin to ita ta asalin kalmar akan yi ibdalin ta min jinsi harakati ma qablaha idza kana ma qablaha maftuhan ubdilat fa alifan wa idza kana ma qablaha مضموما wawan. واوا وإذا كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياء إذا لي ولا ولا تفتني ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min qabl in kuntum sadiqin kaga ai lokacin da zaka hade kalmar zaka tabbatar da alhamza amma idan ka tsaya zaka tashi akan ituni to haka zaka ce ituni ba za ka ce ituni ba haka kuma minhum man yaqulu uzalli ka tabbatar da alhamza fil wasli amma wa minhum man yaqulu izalli dole zaka mayar da alhamza ta koma ya'un a cikin dukkan qira'a guda goma ba ma wai qira'a guda ɗaya ba ittafaqal qurra'u ala zalika an bakarati abihim ina fata an fahimta wa minhum daga cikin su man yaqulu ko wanda yake cewa izalli wala taftinni yi min izinin in zauna a gida wala taftinni karka fitine ni shine wani daga cikin manyan munafukai yace wai matan rumawa yake jin tsoro idan an je yakin tabuka za a yaki ne da rumawa matan rumawa kuma kyawawa ne kar ya gansu ya fitinu wai shine uzurinsa saboda haka manzon Allah ina jin tsoron kar in je in gabatar rumawa in rikice in zautu in kasa jurewa yi min izini in zauna a gida wala taftin ni karka fitine ne kace sai na je kaji uzurin munafiki kenan daga ji ka san ba karbabe bane ba sai Allah ya ce ala ku saurara ku ji fil fitnati saqatu yanzu ne suka fada cikin fitina zaman gida din da suka yi suka kyale annabi ya fita ba tare da sun bi su ba yanzu suka fada cikin sako yanzu suka fada cikin zunubi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin lalle wutar jahannama tana kewaye da kafirai in tusibuka hasanatun tasuhum siffar munafikai duk lokacin da wani kyakkyawan abu ya same ka nasara koshin lafiya habaka ta addinin musulunci da yaduwarsa tasuhum hakan sai bata musu rai ya musguna musu ba su wa in tusibuka musibatun lokacin da duk wata musiba ta same ka an kashe waɗansu cikin sahabbanka an yi wa waɗansu rauni wani ya yi ridda wani ya yi kaza wani ya bar gaskiya sai wannan abin ya daɗaɗa musu su ji daɗi ya ƙulu sai ka ji suna cewa kada akhadna amurna min qablu wa da ma tuntuni mun riga mun hautu da mun tsira akhadna amurna min qablu mun riga mun ɗauki shawaran mu ta karmuje kaga da mun je da an karmu da an yi mana rauni da an yi mana lahani kada akadna amrana min qabl wa yatawallaw zaka ga sun juya baya wa hum farihun suna farin ciki da wata tangarda da musulmi suka samu ya yan uwa musulmi duk wanda zai bakin ciki da wata nasara da musulmi suka samu to ya tabbatar cewa yana cikin munafukai munafukan da suka fita daga musulunci suka zama wato wajen musulunci duk wanda zai ji daɗi a lokacin da musulmi suka samu wata karaya suka samu wani tangarɗa suka samu wani cikas to ya tabbatar cewa baya cikin musulmai shi din ya riga ya fice daga cikin musulunci ya shiga cikin kungiyar kafirai su ne munafukai dan musulmi cin nasarar musulmai da musulunci na dadana masa rai karaya da musulmai za su samu da musulunci shi ke bakanta masa rai baya kallon cin nasarar sa shi kadai dan akwai waɗanda suke annabiyyun waɗanda suke su ƴan manfa'a ne shi nasarar sa yake kallo shi kadai me ya samu ko da musulunci ya samu tangarda kare sa yake gani me ya samu ko da musulunci ya samu nasara shi ya fi son ya ci nasara shi kadai idan ya so musulunci ya samu cikas kaga wannan ma bai zama mummunin kwarai ba bai zama musulmin kwarai ba zan samu girma zan samu kuɗi da ɗaukaka da mutunci amma a sanadiyar haka kuma musulunci zai samu cikas kuɗin da girman da na samu duk aikin banza ne mulki da sarauta da na samu da mukami duk aikin banza ne amma zan rasa wata wani abu cikin abin da nake so na duniya ta amma musulunci zai ɗaukaka bisa ga tabbat to gara in rasa wannan abin musulunci ya samu ɗaukaka wannan shine musulmi na gani wanda yake kallon al'ummar a dunkulanta gaba daya baya kallon kansa shi da wani nashi yakan kalli jama'a ne gaba ɗayan su mecece matsalar su ba matsalar sa ba shi kadai shi da yan gidansu to ina da sai mu dakata nan tun da lokaci ya riga ya ja abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana assalamu alaikum